Jama'a salamu alaikum sunana Abdulaziz Adili ga takaitattun labaran duniya za mu fara da India inda marasa lafiya 22 suka mutu a asibitin Zakir hussain da ke garin Nasik a yammacin kasar bayan da iskar oxygen suke amfani da ita ta yanke sakamakon hushewar da tankin iska yayi. a cewar wani jami'i a yankin bari mu liga rasha inda aka tura 'yan sanda a fadin kasar a yau laraba yayin da mutane suka taru don nuna goyon bayan su ga mai sukar gwamnati kremlin da ke tsare alexei navalny a lokacin da shugaba vladimir putin yake jawabi ga 'yan kasar sai kuma na amurka inda ɗaruruwan mutane suka taru a minneapolis a jiya talata don saurarar hukuncin shari'a tsohon ɗan sanda derek chauvin wanda aka samu da laifin kashe george floyd a ranar talata 25 ga watan mayu na shekarar da ta gabata da ƙarshe kuma sai siriya inda aka kashe wani jami'in tsaro na kurdawa a wata arangama da sojoji da ke kawance da gwamnati arewa maso gabashin siriya